11 ga watan jimadin al'ula hijira manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyu daidai da sha biyar ga watan ethereal shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a ci gaba da muhadara da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai suna ƙurratu ainin a rusai. farin ciki ga ma'aurata wanda muke fatan allah madaukin sarki ya faranta ran amarya fiddaus ilyas da kuma angonta dr muhammad kabir mu'az allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin aurensu ya zaunar da su lafiya kuma ya fahimtar da su junansu dukkan abin da zai zama na rashin fahimta ne ya allah kai ke da iko ka fahimtar da su domin su gane cewa rayuwar aure rayuwa ce da ake gudanar da ita a bisa tarban addinin musulunci haƙuri da kuma baiwa juna uzuri ita wannan muhadara in ba manta ba wannan shine a ah, kasar ɗinmu na hudu wanda wannan littafi kamar yadda muka ambata a mukaddima wannan littafi alhassan ala abdulhamid alhalabi al'athari shine wanda ya muraji'an wannan littafi ya biya tace littafin tsab kuma ya ƙarin bayani da takarijin wannan littafi muna mai addu'a da fatan alkhairi allah maɗaukin sarki ya saka mai da gidan aljanna to in ba manta ba a jiya malam yana kan yi ma ango nasiha ne da bayyana mai matakan da ake bi a zauna lafiya a wannan ma'aikata ta aure muddin an kiyaye waɗannan nasihohin domin a kowane irin gida da kowane irin zamantakewa a kowace irin ma'aikata wanda wannan ma'aikatar take da ma'aikata iri-iri to sai an sami shan bamban wajen fahimta da tunani da ra'ayoyi da kuma ɗabi'u to ya zama wajibi matakin farko ya zama an gabatar da tsoron allah wajen gudanar da rayuwa gaba ɗaya sannan mutum ya ƙoƙarin ɗabi'antuwa da ɗabi'u na ƙwarai kar mutum ya zama mai kaushi mai tsanani mai yawan zagi da kuma aibatawa sannan wajibi ne dukkanin waɗanda suke rayuwa irin wannan yanayi su zane masu haƙuri da kuma nuna kyakkyawan mu'amala na zamantakewa yana daga abin da malin ya mana bayani a jiya mai matukan mahimmanci shine lallai miji ya zama yana da kishi na matan shi dangane da abin da zai ɗaukaka darajanta da kuma kishin abin da zai iya wulakanta ta ya kaskanta ta ma'ana abin da zai ɗaga martaba da darajanta ya ƙoƙarin kawo nan abu kuma ya sauwaƙe mata shi duk abin da zai ɓata ta ya zubar mata da mutunci ya ɗaiɗaita ta ya fahimci cewa wannan mutuncin shi ne ya fahimci cewa mutuncin 'ya'yan shi ne da jikokin shi ya fahimci cewa ita wannan mace da ya auro to yanzu fa ta zama ɗaya daga cikin familin shi ta zama ɗaya daga cikin 'yan tawagan shi in ya sakaci ta bauɗe ta karkace ta shagiɗe to lallai ya ɓata tarihin shi kuma ya ɓata tarihin dukkanin zara'an shi allah maɗaukin sarki ya samu dace to matashiya na biyar daga cikin waɗannan nasihohi da mala yake gabatar ma ango abin girmamawa ya ce kun hakiman fi ta'amuli ma'al akhta'i wa zallat ya ce lallai kai ango ka zama mai hikima dangane da yadda za ka mu'amalanci kurakurai da matanka za ta yi da kuma zamewa da kafanta zai yi dangane da abin da ita a tunaninta daidai ne to in ka ga waɗannan abin to ka zama mai hikima wajen tunkarar waɗannan abubuwan na sha bayyana waɗannan bayanai da cewa akwai sanda annabin rahama salawatullahi wasalamuhu alaihi ya keɓe ɗaya daga cikin matan shi ya bayyana mata wasu zantuttuka ya kuma ce ta bar maganan ita da shi annabi yana fita a yi tsab sai hafsa ta tashi ta je ta bayyana ma aisha wannan maganganu duka to shine allah maɗaukin sarki ya aiko mala'ika jibril cewa sirrin da kuka yi ɗazu ta fafaɗa to da annabi ya dawo kuskure ne lallai hafsa ta aikata to amma ita abin da ya faru so take ta faranta makawarta rai cewa mun samu sauki wacce da ta shige mana gaba to dai yau al'amarinta ya zo ƙarshe alhamdulillahi ba mu da matsala a ya kauda ita daga cikin jeren giyanmu to da annabi ya zo sai kyakkyawan fuskantar ita hafsa da zantuttuka masu kyau bai ya fara lissafo mata laifuffukan da da ta yi ta tuba bai zo ya fara lissafo mata laifuffukan da ta yi wanda shi ya gano ta yi ita ta san ma ta yi ba ko ta yi tana zaton bai sani ba da annabi ya zo kamar yadda qur'ani ya bayyana mana rafa ba'adahu wa a'rada an ba'adai kawai sai ya ce to kin yi kaza labarin nan kin bada me yasa ko da ta tunkare shi cewa wa ya gaya maka sai ce allah ne ya gaya mu kakka zama irin masu gidan nan marasa saiti za ka ji labari a waje ka zo ka tunkari iyalinka da cewa ko ne kuka kai kaza kukai kai kaza kukai kai kaza in ta buƙaci bayani sai kuma al'amarin kuma ya nunnunku yanzu ke don kin raina ni ne kike tambaya na waye gaya min in baki baki za a ce kin yi ne a irin wannan yanayi in mai gida ya zama haka to wannan zai iya haifan mai da raini a cikin gidan shi mun gano wannan da kyau ko kaza an ce kin yi ko kin faɗi kaza me yasa ke kai kaza ke kin san kin yi sai ki ce mai gida na yi kuskure kuma Allah ya ta daga wannan babu ƙari Allah ya huci zuciyarka kalmomi masu kyau kalmomi masu nagarta amma ya zo da fushi ke ma sai ki tashi da fushi wai ke ma kina da yanci wai ke ma dai mai iyaye ne ina fatan mun gane wannan da kyau to ke ma kin zama ba ki da kyakkyawan mu'amala da kuma hikima wajen fuskantar miji a lokacin da ya kuskure ko kafan shi ya zami kafin mu zo bangaren da malam zai yi mana bayani akan nasihohin da ke ma za a yi maki ya kamata ki sani mijin da kika aura ba annabi ba ne kenan cin da ba annabi ba ne kai tsaye sai ki fahimci ba ma'asumi ba ne zai iya yin kuskure kai tsaye kafan shi za ta iya zamewa zai iya yin ganganci kowaye shi to babban abin da zai zaunar da ke lafiya shine ke sa hikima wajen fuskantar duk waɗannan abubuwan da zai ki natsu ba a kowane lokaci ake ma mai gida magana ba duk yadda abin ya ciyo ki are kuwa ainihi eh, wallahi in ban faɗi ba ne abin zai ta damu na to ya dame yake mana ba ke kaɗai ba ce sai ki bari sai lokacin da ya dace waƙatun munasib e lokaci kaza ya yi daidai e sai ki tunkari bayananki to sai ya zama miji kullum yana girmama ki saboda kaifin hangen nesanki da nazarin al'amuran da za ki yi da kuma ki auna irin kalmomin da za ki faɗi a lokacin da za ki ƙorafi ba ki ce a to don me sai na auna bai yi ba ne a cin da ya yi ni layin da zai zan faɗi abin da ke damuna ba allah ya kiyaye to ya kuskuren kuma a ce wai don shi ne mai gida ba za a gaya mai gaskiya ba wallahi sai dai ya kama da wuta ba shi zai kama da wuta ba ke ne ƙarshen ta fatan ki zai gaya maki domin ƙarshen ta an maki laifi kin zo da tsiwa tsiwan nan ya rage maki mutunci da ƙaunan da yake maki a cikin zuciyar shi shaɗan ya zige shi ya ce mashi mauje ta yana tashi ya ɗaɗa maki tafi ki gama 'yan koke-koken ki dole ki haƙura ki je gidanku ki gama ki da wane ne an ji ma haɗo ki da dattawa a zo a bashi haƙuri to yanzu a gari yawa ya ki a hankali gashi an maki laifi ba ba ki haƙuri ba zuciyanki ta kara kama da wuta gashi kin sha mari sannan kuma an zo an ba shi haƙuri to wani kika iya kuma baiwar allah ki zama mai hikima mai kau da kai mai yafiya mai ba da uzuri allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce fa innahu domin yadda al'amarin yake makanar rifku fi shay'in illa zanahu annabi ya ce tausasawa a cikin al'amari kowane irin al'amari ne idan aka waye gari akwai tausasawa a cikin shi to sai wannan tausayin sai ya ƙayata wannan abu wa ma nuzi'a min shay'in illa shanahu in ya zan babu tausayawa da tausasawa a cikin harka to sai wannan rashin tausayin sai ya muna na wannan harka gaba ɗaya kenan ya mai gida wajibi ne ka ɗabi'antu da wannan ɗabi'a na tausayi da kuma tausasa ma iyalinka sai a waye gari kai ɗin nan wannan ɗabi'a ya ƙara haska kaka ya ƙara ɗauka kaka ya ƙara maka martaba sama da martaban da kake da shi allah ya sa mu dace malai ce kama ƙwala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan bayani kamar yadda annabi ya zantar da al'umma wanda al'imam muslim ne ya ruwaito hadisin na shida malam ya ce an ala tika bil ma'aruf ka ciyar da iyalanka cikin kyautatawa cikin mutuntawa cikin martabawa wajibi ne akan mai gida ya ciyar da iyalin shi gwargwadon halin da allah maɗaukin sarki ya hore mai ke kuma ɗan abin da ya kawo ki an sake alkinta ki an saki mutunta ki an saki martaba ina fatan mun gane wannan da kyau idan aka waye gari mai gida ya zo da abu ke wannan abin da ya zo da shi bai make ba kar ki sake ki tsini wannan abin a gaban shi kar ki sake cefanen da ya yi ki ce haba ba ka ganin irin yadda maza suke yi cefani kai kawai ka zo da yan ledan ka kanan kana hura hanci cewa wai ba a gama abinci ba ina abinci yake ina fatan mun gane wannan kai ki sake ke mijin ki wannan duk abin da ya kawo to alhamdulillah ki an sake addu'a kai kuma kar ya zama kana da hali da wadata ka bar iyalanka cikin wahala da kunci ka suna rara gefe suna hange hangen abin da wasu ke da shi duk mai gidan da ya zama yana kuntata ma iyalin shi dangane da bukatunsu ne yau da kullum to ba mai gidan arziki ba ne to ke in mai gidanki ya zama haka abinda za ki shine ki ba shi uzuri ke ta roƙon mai allah maraukin sarki ya juyo da hankalin shi zuwa wajen ku kakki mai da abin rigima da tashin hankali karki mai da abin fitina da tsokana da zolaya da nuna cewa wanci ga abin da ake mata ke kuma saboda haƙurinki da kau da kai da ɗaukan komi ba komi ba yasa ake maki abin nan da ba kya so allah ke a hankali ina fatan mun gano wannan da kyau sannan dan abin da ya kawo gida ki yi kokari ki alkinta shi ki mutunta shi ki rika dafa abin da ya fi karfin cikinku ki rika ɗiban dukiyar miji kina yadda kika so da shi wannan zai zubar maki da dan mutuncin da yake ganin ki da shi kuma har ya ƙetara ya ci mutuncin duk wani wanda yake tattare da ki allah ya kiyaye to shine sai mala ya kawo aya da allah maɗaukin sarki yake cewa wala ta ji yadaka maglulatan ila onokika ya kai mai gida kar hannunka ya zama makala a wuyanka ka zama murwaci mai koro wala ha kullal basti sannan allah ya ce kakka shimfida hannun kai ta almubazzaranci kai ta ɓari da kuɗi kai ta lalata abin da allah maɗaukin sarki ya baka wai don kaya neman ka birgi fataka uda maluman sai ka waye gari ka zama abin zargi mahsura wanda al'umma za su yi allah wadare da kai a duk lokacin da mutum ya kasance yana da kuɗi ko yana da halin da zai yalwata ma iyali yaki to sai ya zama abin zargi kuma wannan zai haifar mai da dana sani da nadama idan ya zama yana da hali sai ya koma almabazzaranci da watsi da dukiyan don ya nuna isa da birgewa to wannan shi ma zai haifar mai da nadama domin ita mace ita za ta sa karance ta ce ta cinye baka biya rancen ba kuma ta kalli tsaban idanka ta ce tun da kake mai ka taba tsina namun mun gano wannan da kyau ku domin mace ce za ka auro ta ka shekara ba iyaka kana kyautata mata sai ta kalle ka da ce aitu min ka khairan qad ni tun da nike da kai baka taba kyautata man ba baka taba mutunta man ba wai su mata abin da suka dauka duk abin da aka yi masu to wai dama su sun cancanta ne ma fa a yi masu fa wannan kana yi ne domin cin moriyanka shi yasa da yawa waɗanda ba su iya tafi da ma'aikatan aure ba idan mai gida ya kyautata masu sai ga ko iya furta kalmar na gode ba su iya ba mun gano wannan da kyau ko yana ganin to ai taimakon shi matai da ta aure shi dan abin da ma ya kawo ɗin amma taimake shi ne da ma aka karɓa wallahi sai kin yi nadama a rayuwanki mai gidanki ko mafici ya kawo ki an sake ce na gode allah ya sa albarka ki ma iyayen shi da kakannin shi addu'a mu ma malaman su ku haɗa mu cikin addu'a sai ya ji daɗi a ran shi ina fatan mun gane an jima in yi bita sai ya zo miki da fanka ki addu'a ki addu'a ki addu'a yana bita sai ya zo miki da air condition ina fatan mun gane wannan da kyau shi namiji haka yake duk abin da ya zo da shi kika ce madalla to ko za ki ga sama da shi don shi kullum so yake a ce abin da ya yi to gobe ko zai burge ki amma ya zo maki da tsire kika ce haba ya cika kuli to ke da ƙara ganin tsire a gidan nan to sai baba ta gani amma kina yabawa an jima sai kiga an zo da tsiren haɗe da balangu in kin yaba gobe sai ga kaji ne aka zo maki aka ce ki soya ki yanda ke ga dama ana nan sai ki ga ya ce duk karshen mako ranar juma'a za a aje miki rago ki soya ki ci ki aika gidanku ina fatan mun gano wannan da kyau to ka gama da mace kenan ka ce ci iyakancin ki ke da 'ya'yanki da 'yan aikinki ragowar kake ji wani abu ya aika gida ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya kiyaye wannan aya ce ta 29 da ta zuwa cikin suratul isra shi yasa ba a san almubazzaranci domin almubazzaranci siffa ne daga cikin siffan shaidan Allah ya kiyaye mu daga siffofi irin na shaidan malai ya ce wasu ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an tambayi annabi ma haƙƙu zaujati ala ahdina menene haƙƙin mace ko haƙƙin matan ɗaya daga cikinmu wani irin haƙƙi ne take da shi a kan shi ja ba alaihi salatu wassalam sai annabi ya ba da ansa da cewa an tuti'imaha idza ta'imta lalle ka ciyar da ita a lokacin da kai ma ka ci mun gano wannan da kyau ko lokacin da ka samu abinci ka ci hankalinka ya kwanta to ita ma ta ci irin wannan abincin hankalinta ya kwanta yana daga kuskuren da wasu daga cikin maza da wasu daga cikin mata suke yi wai duk abin da mai gida ya samu ya ci a waje sai ya kunso shi ya zo da shi gida in aka taba su kuma sai su ce ga hadisi sai mu ci hadisin ba abin da yake nufi ba kenan ku ji tsoron Allah dole ne mai gida ya ciyar da matan shi abinci mai kyau kamar yadda shi ma yake cin mai kyau sau da dama mata suna da wani al'amari na son zuciya ku mar maza ku gyara za a waye gari mai gida zai yi cefane to duk inda ya fi romo-romo inda ɗan maiko-maikon yake inda zai ciye gina mai jiki sai ta kwashe ta cinye ta kaɗai to ai in mai nemowa baya ce wata rana in ya fita sai an nemo shi kuma gane ni abin da na sani mata irin na da da suka koshi da tarbiyya to kwanan mai gida daban ɗibo da awo na mai gida daban ake mashi ya fi na kowa amma matan zamani to allah maɗaukin sarki ya gafarta muku wai su har training suke zuwa suke yadda za su kwari mai gida wai ita in bai ke cuta ba ma bata tabbata na yau ba ina fatan mun gane a da idan mai gida ya siyo nama yanka goma to fa za a kwashe yanka biyar ne a zuba mai shi kadai saboda shi yake nemowa ya ci hankalin shi ya kwanta mun gano wannan da kyau ko mata irin na da kenan waɗanda suka koyo irin zamantakewa na magabata na kwarai amma na yau in yi sa'a ne sai ya samu yanka ɗaya ko biyu ko uku a jefa mai kuma ma har a gaya mai a ce to in ka cinye to da safe ba da wanda za a sa maka wai ma ana jan mai kunni ne ka ci ɗaya ka bar ɗaya na safe ne <laughs> allah ya gafarta maki to ba haka ake yi ba sai ku koya daga haka in kika nuna cewa baki damu da abin da yake yi ba wallahi sai ya girmama ki sai ya saka maki komi in ki mai gida yana zuwa in zai irga kuɗi sai ya makale ya tabbatar baki a kusa to wallahi kin sa ido akan abin da yake hannun shi ne amma in kika kauda kai baki nuna ma kin damu ba in ya zo da kuɗin ma sai ya baki ajiya in an aiko da su sai ya ce a neme ki a baki hawan lokaci sai in kin tuna mashi mai gida fa ko kuɗi kaza a nace la na manta da su ka kuma ki ce au na yi kuskure kaji ma ya manta na tana mashi sai ya baki wata ranar bai manta ba kuma a zahiri ba mantawa yin ba gwada ki yake son yi shin kin samu tarbiyya ne a gidansu dawo fataken dare ko ko ya kike <laughs> na fata mun gano nan da kyau sai kin rika zama mai wayo mai hankali Allah madauki sarki ya taimake mu sai ce wa an tatsuwa wa an tatsuwa ha saita sannan ka tufatar da ita duk sanda ka tufatu idan ka ɗinka kaya ka ɗinka mata to ku mata ba ku ganewa namiji rigan da zai sa ya fito hankali shi kwanci ya sha bamban da wanda kuke sawa ɗawainiyar mace in kaga ta fito ta ce ka yau na sa sutura to idan aka lissafa kuɗin da ta kalla ta ce sutura ne namiji sai mai kayan da zai sa su goma sha biyu ina gaya muku gaskiya ɗawainiyar mace yana da yawa wannan ɗawainiyar ne daga cikin abin da jahiliya suka kafa hujja da shi yasa suke kashe 'ya'ya mata ba sa son a yi masa haihuwan 'ya mace saboda ɗawainiyan mace yana da yawa wannan ya kai ga annabi ya ce duk wanda allah maɗaukin sarki ya ba shi 'ya'ya mata wasu adadi da ya faɗi ya kyautata masu ya tarbiyyansu ya ba su ilimi har ya aurar da su to shi da shiga wuta sun yi sallama me yasa wannan saboda ɗabi'an mace yana da wahalan sha'ani tarbiyyantar da ita al'amari ne mai wahalan gaske ɗaukar responsibility nata al'amari ne sai mutum ya kai zuciya nesa ina ba ta mun gano wannan da kyau abubuwan da za ta sa a jikinta kadai to shi kan shi wani rukuni ne mai girman gaske duk sai ka gama komi su awarwaro ne su dan kunni ne su abun wuya ne su zabba ne dikin ga namiji bai ruwan shi da wannan ke ko duk waɗannan in baki sa su ba sai ki ga yadda ka san an koro tinkiya ta fito gaba ɗaya ga ta nan a birgice a razani tafiya take a susuce tsohuwa ko ta kai shekara arba'in ne bayan aurenta tana yan shekara ashirin ma'ana ta shekara arba'in a gidan miji kun ga shekara sittin kenan to sai ka ganta da aurora a hannunta sai ka rasa gane ko me take da so to kun ga namiji bai sa waɗannan abubuwan kun gane wannan sai ku gane ɗawainiyan ku yana da yawa ne duk in an gama wannan sai ta ce kuma sai an sai mata jaka jakan ba shine matsala ba makarraban da ke cikin jakan yan inama inama da ke tabbatar da jaka ya ansa sunan jaka to su ne matsala to kin ga kenan in namiji ya ja ɗinka ɗan alawayen shi ya sawo karka ce to ce hadisin manzon Allah wa an taksuha izakta sai ta baka aiki da sunna ya kai mai gida ba ka aiki da hadisin manzan Allah an ce in ka tufatar da ka sa tufafi ni ma ka yi man hadisi ne a ki tsaki fahimta a tamfan ki zai iya siyan mana kayan da muke sa guda nawa tsakanin ki da Allah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace na sha fadi a nan in ce da mu maza Allah ya rufa mu asiri cewa in mun sa sutura mu kawo hijabi mu dora ni na ɗinka kaya kwaya biyu sun isan sai ɗinka hijabai guda uku shi kenan kawai sai ta bulbula abuna ina yawo a cikin gari ina fatan mun fahimci wannan da kyau yau allah ya kawo man sauki ga inda zan yi saving a lot abubuwa da yawa na kuɗi na mun gano wannan da kyau ku abubuwa gaba ɗaya zan tara abuna amma duk abin da kika samu yana hannun tela da mai yadi duk abin da kika samu yana hannun kafintoci dawa da masu karakatan ɗaki a nan ku yake karewa addinin ki kuma fa mhm, allah shi kiyaye to annabi sai ce wala tadribal wajaha kar ka doki fuskanta diyan da rai ya baci diyan da ta laifi allah maɗaukin sarki ya ce wadribu hunna to wajen dukan banda fuska fuska tana da wani irin kariya da tsaro da allah maɗaukin sarki ya bata to amma kun sa abin mamaki shi kuma shedan abin da ya fi so shine ana yin laifi sai ce marata a in ba kwashe ta kai da ma da ke mata barin makauniya ta ji abin babu daɗi ba to ba ta gane ba to kana maranta kuma ka saba ma annabi sai ce wala to kabbe kaga kalle daga ce ji ta sa karya ji hancinta wawo ya kawo kalle idanun ke ka san idanun mai abubuwa na cin mutunci kakkai wannan wala ta hajjur illa fil baiti sannan karka sake in rikici ya faru za ka ƙaurace mata banda ƙauracewa a wajen ɗaki a ɗakin za a ƙaurace mata hatta fahimci inda duniya ta sa gaba to sai kuma rayuwa ta koma ɗari bisa ɗari mace ne ke kulla ba a ranta ta bashi ta damunta har sai sanda za ta shiga kabari kila ta faɗa ko wata ma da baƙin cikin za ta mutu amma namiji bai da wannan ba in ya ce ya bari da gaske ya bari ya kawo ku fahimci namiji da wannan in kin ga maki wayanan baya ya tuno abin da kika yi ba mamaki tuban da kika ce kin yi kin ƙara maimaita wannan abin ne sai fai tuna maki bayo kika saba yin abu kazan nan ba amma don Allah ki laifi ya maki fada ki ce kin tuba kin bari ran da kika yi wani laifi ba irin wannan ba ba zai tuna maki wancan ba ya kau da kai sai in dama shi ma ya yayo ɗabi'an irin naku ne Allah ya kiyaye ke ce za ki cika kuɗin cefane yau ki cika gobe ki cika jibi yana albashi ki ce tona na cika kaza ya baki idan wani watan ya shiga kika cika yau gobe jibi karshen wata ya yi hidin dumu suka yi yawa ya ce ki yi haƙuri sai ki ce mai gida fa ba yau na saba cikawa ba ba an biya ki wancan ba me na maganin cewa ba kika saba cikawa ba wannan ɗabi'an da kuke da shi kun bar shi kuma ma in ba ku ba don kin taimaki mijinki kin zubar a ƙasa ne hakike cewa ke sai an biya ki wata ba har littafin cika kudin cefa ne ta ware na rubuta ba su suka miji ya kwanta ya mutu ma sai an zo rabon gano to ina biyan shi ran nan na cika kudin ashana uku da sisi a biya ni sai ta yi lissafi tsaf abun kunya ma sai ka ji wata tana cewa wai ai ran nan ma da ta je kitso to bai ba da kudin kitson ba ita ta biya kaga kitson wa tema kan da fa tema amma kuma sai an biya ta a yaron nan ma na yi lalli a cikin gidan mai lalli ta ce min wallahi sai na biya ta naira ɗari uku da talatin to a cire man kafin a raba gado allah ya kiyaye wannan hadisi mala ya ce rawahu ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi wa abu dauda wasa hahu shekun al-albani malamin mu albani in ji al-hassan ala abdulhamid al-halabi al-athari ya inganta wannan hadisi na bakwai daga cikin nasihohin da mala yake gabatarwa gare ka ya kai ango abin girmamawa ya ce ta'allam min fiƙihin nisa lallai yi ƙoƙarin fahimtar fiƙihu irin na mata ma'anan fiƙihu irin hukunce-hukunce da allah maɗaukin sarki ya ɗora wa mace kai ƙoƙarin sanin waɗannan hukunce-hukunce domin ka zauna lafiya ita ma ta zauna lafiya domin zaman lafiya shine kiyaye dokokin Allah akwai ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci da ya rubuta littafi mai suna al-mufassal fi ahkamil mar'ati wa baitul muslim mujalladi goma sha ɗaya yana bayani dangane da bayani filla-filla da ke ɗauke da hukunce-hukuncen da ya shafi ya mace da yadda ya kamata a gudanar da gidan musulmi kina da bukatan karanta wannan littafi gaba ɗayan shi kafin ke aure in kin yi auren kuma ki karance shi yanzu gaba ɗaya domin ki san kewace ce kuma wani irin nauyi ne allah maɗaukin sarki ya ɗora maki don gane da kula da gidanki da yadda za ki tarbiyyar 'ya'yanki da yadda za ki tarbi baƙinki da yadda za ki kula da 'yan uwanki da 'yan mijinki da yadda za ki kula da kowa hata dabbobin da kuke kiwo a gidanku ya kamata mata ku san wannan saboda ku masu mutunci ne masu martaba ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce wa kame hinna ka san hukunce hukuncen da ke kan mata ma rufe bihi ma ya ta'allaku bi zauje tuka halal haidu wa nifas wajibi ne miji ya san hukunce hukuncen da zai zamantakewa mai inganci tare da matan shi dangane da ya zai fuskance ta a lokacin da take al'ada da irin ɗabi'un da wasu matan yake samunsu a sanda al'adansu ya zo ɗabi'a irin na fushi ɗabi'a irin na tashin hankali ɗabi'a irin na ciruka da sauran al'amura da kuma abin da ya shafe biki ciki yana ƙarami ta zama tana ƙyanƙeni da ƙyaman abubuwa da ci ta amai sai ka share sai ka wanki da abubuwa da yawa sai mutum ya san wannan akwai wanda in ciki ya same ta yana karami ba ta iya tsina na komi to mai gida kawai sai ga ah, ji wannan shekaran jiya da aka auro ta ji ta fa lafiya lofa amma wai ji ta yanzu wannan ta kwanta ne ni ne zama da kaza to karyanki ya sha karya mafi yawancin 'yan matasan nan da ke aure barakallah matsaloli yana samun su dangane da al'amarin yanzu saboda rashin kwarewa kuma an yi auren sai iyaye kawai sai sa masu ido wai ta tana jin kunyar danta. kar ta gaya mai gazance ga magana kuma a ce wai ita ta yi abin kunya wai tana magana da ɗanta dangane da abin da ya shafi zamantakewa ɓata ma kanki lokaci kike yi duk abin da ke kokarin ki ɓoye mashi na jin kunya kafin ya auren ya sani ina fatan mun gane wannan da kyau shi yasa ku ji tsoron allah shi sa wajibi ne a san wannan sannan mai gida kafin maye tunkari kafa harsashin cewa ya zama shi mai gida ne ya san haƙoƙin da allah maɗaukin sarki ya ɗora mashi in mace ta yi me ya kamata ya mata duk wasu abu na al'ada ya ƙoƙarin kauce masu allah ya faɗa abin da za a yi maki da an ɗauki na allah ana yi wallahi da kin zauna lafiya to na al'ada kuma wahalar da ke yi ke yi kuma gano wannan da kyau ke na wakin haihuwa an baki da sai da kawo maki kayan bara wacce ta kawo ta baki ta ta haddace a kwakwalwanta jira take ita ma an haihu mata ke kawo in ba ka bakin shiga cikin gori ke a makarantar islamiyya za a haɗu sai a ce algawa ta malamai hukuncin wacce kai mata alheri ba ta maka ba shi ko malamin in bai kware bai ce su ba layi ai annabi ya faɗi kaza ya faɗi kaza ya faɗi kaza sai ce hmm. a yaran nan aiki kin ji abin da mamala ya faɗi a shi hadisi manzo Allah ma kan ki yake aiki sai ga gaba ɗaya unguwa ya lalace da rikici amma Allah cewa yi wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf da ya ce rizquhunna shine kula da ci makanki abin da zaki ci ki sha ki yi sutura cikin mutunci da rufin asiri amma yanzu kina haihuwa babban abin da za a miki sai a je a auno dawa in kin ci sa'a ne kina da gata wajen danginki a ce a sarfe shi haka za a maki tuwo da safi da rana da daddare sannan a maki miyan kubewa busasshiya a shakare ta da yaji sannan ga ruwan zafi yana jiran ki safa da yamma annaru yi uraduna alaiha guduwan wa ashiya yadda kasan kin yi laifi ina fata mun gano wannan da kyau sannan a ɗibo wuta kasko guda rushe a ce daga tura miki shi karkashin gado yar katifan da kike kwanta ki samu sauki a ɗauke ta a ɗauko tabarma irin na karauni a shimfiɗa miki a ce hau sai an gasa ki yadda ya kamata nan na baku labarin wata baiwar allah tana rayuwa a kudu ta haihu ɗaya biyu lafiya lau ba mishkila ta zo ganin gida a ƙauye sai suke kai wancan wallahi garin na ya karbe ki ga kinan bulbul duk da kin haihu ba matsala kasa kasa ta ce hato ah, mu ba ma wankan jego ne kawai wata dattijuwa daga gefe kawai ta wani kale ido ta ce ha ba gaskiya na ga kin yi danyi Allah sai ta zauna ta kwana sittin ana ta <laughs> cin da ta yi danyi Allah shi kiyaye to ya kamata duk a san waɗannan abubuwan yaro in yi aure ya san cewa akwai for responsibilities da za su taso masu ɗimbin yawa da shi ake jira kenan duk abin da ya kawo ba zai kawo ne ke kuma ya zuba maki yadda ka san gafiya ki bi ki wawoshe ba duk abin da aka zo ki bi ki murmushe sai ku rika alkintawa ana tsimin me ya kamata a yi allah ya sa mu dace malai ce zai binciki waɗannan hukunce-hukunce ne da suka shafi ya mace man'an wa ibahatan a wani waje ne aka ce kaka kusanci iyalinka a wani hali ne kuma aka ce ya halatta wa gairu zalika min fiqihin daqiqin malai ce da kuma wasu abubuwa da ba waɗannan ba da yake da alaka ka sani dangane da iyalanka na ilimin keke da keke masu zurfi wa allim zawjataka hazil ahkam ya kai mai gida yi kokarin sanar da iyalinka waɗannan hukunce-hukunce jami'an gaba ɗayansu in na ta jihaluha in bata sani ba in ko allah ya taimake ka ka auro malama wacce take da sani to kai sai ka gode ma allah ta yi maka rabin aiki kuma gano wannan da kyau ku ɗan abin da zaka ƙara sai zama ɗan kaɗan ne to ya zama wajibi ko mata ma ku san waɗannan abubuwan duka tun kafin ki shiga gida to amma abin ta kai ciyan sai a ce an auro mace mai addini mai ilimi an ga nagartanta ne aka ce sai ita aka yi tabbatar da kuɗi don a samu ta tana zuwa gidan ita ce farko wacce za ta kafa harsashin rusa gidan in ka ji fitina to a gidan ya taso kana jin an ɗaga sauti ana ban yadda ba za a yi bala'i kana leka sai ga ita ce a tsakar gida ta yi ɗan ina ba ta mun gano wannan da kyau shi za ku ji tsoron allah allah shi kiyaye na takwas mala ya ce ya kai mai gida iyaka wa ifsha eh, asrarar zaujiya ka shaidinka kul a ahir dangane da yada sirrin zamantakewan aure da ke gudana tsakanin kai da matarka jama'a in ba mai gida ya zama shashasha ba ba wanda zai zo yana da labarin ya yake mu'amala da matan shi mai halayyar matan shi mai kirki ce ko mai munanawa ne in ba sakare ba mai faɗin wannan mun gano wannan da kyau ko duk da cewa akwai sakar karo daga cikin matan su ma ɗabi'ansu kenan tana samun kawa sai ta zama ta zazzage mata kewanci mm-hmm. kunnin ke nawa ya ƙara na kaza ki sha labari idan kuma sai ta kasa kunni shi kenan sai ta zuba to bari ku ji a zamanin annabi annabi ya taba sako tambaya irin wannan mun gano wannan da kyau ko shine malai ce saha annabi annabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbata daga annabin mu qauluhu inda annabi ya ce hal kuma rajulun idza ata ahla yanzu ɗaya daga cikin ku akwai wanda in ya je sadu da iyalin shi fa aglaka alaihi babahu ya kulle kofa ba wanda ya shigo ya gansu wa alka alaihi sitrahu kuma ya ja labule da sutura ya rufe gamba wanda ya ji su wasta tara bi lahi allah ya sitirta shi ya kiyaye shi ya martaba shi ba wanda ya gan shi ba wanda ya ji shi ba wanda ya san abin da ya yi kuma ya komo ya fito waje yana tara abokai yana ba su labarin irin yadda ya yi mun gano wannan da kyau ko kwalo na'am kwalo sai ya ce haka na faruwa suka ce yi eh. kwalo sai annabi ya ce summa yajlisu zalika fa yaqulu kuma bayan faruwan da saba sai ya zauna yana cewa fa'altu kaza fa'altu kaza ai kaza da kaza na yi ai wance alhamdulillahi masha Allah fatatun tsayyibatun jamilatun kaza iya ta faɗin maganganun banza fasakatu sai suka shiru sun ma'akabala alan nisa sai annabi ya waiwaye mata ashe majalisin annaba akwai maza akwai mata faƙala sai ce halmin kunna man tuhaddithu shin kuma daga cikin mata akwai wacce bayan mu'amalanta da mijinta tana zuwa tana ba kawaye labari fasakatna sai su ma matan suka shiru fajaffat fatatun ka'abun sai wata ebera haka ko wata yar kwaila wacce ta fara shinshinin kanshin zama budurwa sai ta miki. malace ce hiya buniyatu sagira ita ce 'yar karamar yarinya bada tazharu alaiha sifatun nisa wanda siffofin mata ya fara bayyana game da ita kenan magangan da kike badawa in kawa ta shigo gida kina ganin waɗannan yaran suna can wajen wanke-wanke suna shirme ke hankali gashi tun na zamanin manzan Allah suna hankaltan abubuwan da suke faruwa ballantana waɗannan 'yan kaho zabo wanda kana ganin su kaman ba san komi ba sai riga sun gama koniya tun kafin su tafasa ina fatan mun gano wannan da kyau ki hankali kina ba da labari tana muke kallon uku ahu abin da kike faɗin nan shi ke ɗarsasuwa a ranta ita ma tana son ta ɗana sai ki rasa wai wane ne wace ce ya aka yi ni ta lalace ke kika lalata abinki a ɗaka ai da ta ji kowa ya yi shiru ustazai sun yi shiru sisters suna sun yi shiru <laughs> ai sai ta miƙe ala ihda rukubataiha ta nil down haka za ku fahimta wata ɗawala ta ɗaga ne haka cin da kowa na zaune li rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama raha ta ɗan ɗago ne haka kan gwiwanta saboda annabi ya ganta wasu suka ce a gwiwa ɗaya ta sa ɗayan kuma ta kafe ta haka domin annabi ga ta yi rini yadda zai iya hangenta wa yasma kalamaha kuma ya jiyo maganar da take yi faƙalat ya rasulallah ta ce ya manzan allah innahum da yuhaddithuna ba wani kaji sun yi shiru duk suna ba da labari wa innahunna la yuhaddithna mazan na bayarwa su ma matan ma suna labatar da ƙawayensu irin abubuwan da suka yi bayan sitarta su da allah ya yi faƙala sai annabi ya ce yanzu both side mazan da matan sun yi shiru ko annabi ya ce hal tadaruna ma matsalo zalika shin ku da kuke yada irin wannan ya maɗi a cikin gari kun san misalin wannan sai annabi ya ce inna ma matsalo zalika matsalo shaitanatin ai misalin wannan kamar misalin ya ce lakiyar shaitanin fi sikaki mun gane ko fi sikati ta haɗu da wani shaitani a kwararo yanzu ke da kike ba da labarin yadda ke kwanciya da mijinki kin ji da shaidan annabi ke shaidaniya ce ya kai yin labai kai da zaka rika ba abokai labarin yadda kake saduwa da iyalinka da nassi ka ji kai shaidani ne kuma abin da kuka yi kaman kai da ita ne kuka hada a kwararo a filin allah ta'ala faƙaza hajatahu ka biya ka da ita wannan su rona ilahi mutane na kallo ba ku da kunya ba ku da mutunci ina fatan mun gane wannan da kyau sai ki auna duk labaran da kike bayarwa kina ganin wai burgewa ne da wayewa wai ke dan nan kin taka mataki na kolo kola na nuna isa to kin ji misalin ki ashe ki ka zallaye ci ina fatan mun gane wannan da kyau in kun fahimci wannan da kyau sai ku gane ashe kiyaye sirri ba lallai na jima'i ba abu ne mai matukan mahimmanci gane da zamantakewan aure a nan na sha baku labari dangane da hadisin nan da ya zo cikin sayuhul bukhari a sanda annabi ibrahim ya ɗau matan shi da ɗan shi annabi ismail tun yana jariri ya je aje shi a masalladan nan a makka bayan da yaron ya girma hayye aure daga cikin waɗannan ƙabilan larabawan da suka zo suka zauna tare da su ƙabilan jirhum annabi ibrahim ya kai masa ziyara da ya je sai tadda annabi ismail baya nan yi sallama a gidan annabi ismail sai matan shi ta fito sai tambaye ta wance na mai gidanki ta ce ai ya tafi farauta to ya labarin rayuwa ta ce to ai rayuwa ba daɗi ku ji ba ba fata san shi ba kawai da yau ya zo haba me aka yi irin wannan namiji ba irin haka ke faɗi ba <laughs> ai wallahi inda dai ana maza wallahi ni dai ban dace da namiji ba wallahi wani kyaure kawai na aura banda karta na ba abin da yake la ya hau aha ko kuka auri maza ina ba ta mun gano wannan da ke amma wani sahorami kullum da irin wannan hayaniya da mata suke te ta zagin mijinta a gaban kawaye a gaban iyaye a gaban waye duk abin da ya dame ta ta yada maganganu su tafi wannan abin da kike ba kowa kike haɗa ma bom ba kike jefa ma kanki bom saboda ai duk maganar da kunni ya ji ko to ko zuciya ta kiyaye shi ana nan za ki tsufa ‘ya'yanki ya za su taso wannan abin sai ya yi tasiri a cikinsa ɗari bisa ɗari kiyaye hankali ana maki nasiha ana nuna maki hanyar da ya kamata ki gudanar da rayuwa wai in ki ya ɓace shaidanu suke ɗarab a kan ki kin dinga tsiya kenan ga fili ga mai doki duniya ce wanda ya bi ta sannu sannu ga yanda ya kare ina ke da kika mata shirme mun gano wannan da kyau ko duk da ta gama ɗaya-ɗaya da asirin mijinta to sai aka yi mata aiki irin na annabawa aiki irin na malamai aiki irin na ilimi cewa in mai gidanki ya dawo ki faɗi siffan dattijo iri kaza ya kawo muku ziyara amma fa ya ce ya canza ƙyauren gidan shi annabi ismail na dawa an yi bako a gidan ta ce an yi ya yake ta faɗa me ya faru ta ce a kawai ɗan tamboyi kawai aka bashi ansa amma dai ya ce in gaya maka ka canza kyauren gidanka ya ce to wannan dattijan mahaifina ne kuma kina jin labarin shi na annabi ibrahim sako ya baki isar man cewa in sake ki saboda ke ba matan arziki ba ce saboda ke ce kyauren gida ashe in kin fahimci mutunci da martaban ki ya ke matan aure a bar girmamawa ashe ke ce gidan in gida zama bai da kyauri ya zama mai ya zama kango ke ce mutuncin gida ke ce tsaron gida hunna libasun lakum wa antum libasun lahun allah maraukin sarki ya mai da ke ke ce rufin asirin to amma da yake ke baki gaji rufin asiri ba kin zo kina ta yama ɗede sai ce a sallame ki bayan tsawon lokaci annabi ismail ya aure annabi ibrahim ya ƙara dawa aka yi sa'a ran nan ma benan abin da ya faru ya tambayoyi matan da yake yar arziki ce ita ma a lokacin ta yi bayanai cewa a mutumin kirki ma dalla maraba da miji irin wannan da kowa za ta samu miji misali kalmomi na yabawa kalmomi na mutuntawa ya ce to in ya dawo ke ce tabbatar da kyauren gidan shi da ya dawo ta gaya mai ya ce to mahaifina ne ya ce kuma ƙara rike ki da kyau irin ku ake nema na fatan mun gano wannan da kyau shi sa ke a hankali wasu abubuwan da ke samun ku kuna ganin kun rasa da za ku yi wallahi akwai alhakin mazajen ku da yawa to bari in yi marmaza in gudu in ji aka raba auren nan na huta ai zai ta binki ne shin da ba ya fi maki ba alhaki tukuna ma sai kin tuba Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi da muka gama karanta malai ya ce rawahu ahmad wa tirmidhi wasahu shaykhun al-albani ahmad da abu dauda ne suka ruwaito hadithin kuma babban malamin mu albani ya inganta wannan hadithi malai ce wakila li salihin an ce ma wani daga cikin manyan mutanen kwarai wa qad arada talafa zaujetihi shi a lokacin yayi nufin zai saki matan shi ne sai aka ce mashi mallazi min minha wai menene ya shafe ka ya dame ka dangane da ita har kake hankoro da ninyan ka sake ta faƙala sai ce al'aƙil la ya ku sirran mai hankali bai yaɗa sirri bai ɗaukan sirri ya je na ya maɗiɗi da shi a cikin gari shi yasa so yake zauna da mace mai hankali ba sa karya ballaga za galgal kazan layi ba mun gano wannan da kyau ko ya ce kawai wannan shine dalilin saki shi yasa a musulunci ma ya halatta in mace ta zama ba ta da rufin asiri a sake ta ba ya laifi ba ina ba ta mun gane wannan da kyau kuma a lokacin da kika zama wannan shi ne ɗabi'an ki aka sake kan wannan to sai Allah ya kuntata rayuwanki ki san wannan kar ki ce wa na samu sauki Allah ba sauki bane wata bala'in ne kuma Allah ya kiyaye mala ya ce falamma tallaqaha yayin da wannan mutum ya saki waccan mata nashi ƙila lahu aka ce lima tallaqataha a'a kila can sanda zai sakin wasu sun sani suka mai wancan tambayan ga an sanda ya bayar sau da shi mai hankali ne kin san in miji ya zama shashashashi ma idan ya rabu da matan shi sai ya zuwa fara mai tambayoyi me ya faru ne shi kuma sai ya fara zayyana abubuwa kana nan kwana ɗaya kwana biyu kuma sai ka ji ka huce kana son aje a zauna to kuma bayan kayan maganganun banza a gari ko mun gane haka su ma matan ana sakinta shi ke nan ta samu abin yi idan mai dan ilimi ne iyayenta suna zuwa islamiyya suna dan karikito ilimi sai ce ta zauna ɗakin kiki yadda amma idan ko aka waye gari 'yan al'ada ne tana zama za ta idda sai a ce iye a sake ki ki zauna a gidan haɗo kayanki haka ne ko ba haka bane shikenan ta fito mala'iku sun dinga haɗawa da ita da uban da uwan da kakannin ana tsine masa albarka kenan shine sai a zo gida na sabulu sai ya gagar gidan da ku lafiya lo suke zaune sau da tsinuwa mala'iku kullum landin yake a gidan ya yi na so ba ɗakin da bai shiga ba kuna ba shi sa wallahi ku rika ɗinke bakin ku ɗin ɗan gani da abubuwan da ke fitowa cikin shi allah sai muku hisabin shi kaf ana ganiya domin ka'ida idan kika taba haƙƙin wani don kin zo kin ce ya fi man sai ce na yafe bai yafi ba ka'ida ƙur'aniya sai kin bi duk inda kika ɓata shi kin je kin ce maganan da na faɗi ran nan ƙarya nake yi kun ji gaskiyar shine ka'idan tuba in ya shafa haƙƙin wani in ku ba haka ba duk ibadun da kika yi a loda mashi aljanna da su allah ya kyauta to da ya sake ta sai aka ce dan me ka sake ta fa qala sai ce mali <laughs> yau me ya da ni wallim ra'ata gairi da matan wani na ai wata wancan ba mata ta bace matan wani ne idan mace matarka ce da gaske to za ta kiyaye mutuncinka da sirrinka amma ko in kazan layi ce ai sa abin da ake nufi da kazan layi ko to ita ce wacce dama maganganun gari shi ke kunninta kuma in ta ɗibi nata ma can za je ta baza ya ce to me haɗa da matan ƙarti ina ba ta mun gano wannan da kyau shi yasa baitin da na kawo muku je ku kiyaye shi yace atruku hubbuha min ghairi bugudu zan yi watsi da santa to ita yar wace ce yace amma fa bakin ta nike ba yace wa zaka li kasratu shuraka'i fihi saboda masu tarayya da ni akan ta sun yawa wacce na santa ji me muke ciki waɗannan sun in an ganta ta zo unguwa kowa kokari yake zo ya zauna domin ya ji kazama za ta bude kazaman bakin ta tana fana ban take so ko da gaskiya kike faɗi ce wa za ka li shiraka shuraka ifihi da masu tarayya da ni akan da sun yi yawa mun gane wannan da kyau ko shi sa ki hankali da wannan wani kuma ya ce fa inni ra'aytul hubba fil qalbi wal adha na ga wani cutarwa da ya gwamatsa a cikin wani zuciya da yake cike da soyayya idan ma'a idan cutarwa da so suka haɗu waje ɗaya lam yalbathul hubbu shi soyayyan baya zama yadhhabu sai ya tafi sai bar me kenan sai bar kiyayya Allah ya kiyaye to wannan shine karshen nasiha da malam ya gabatar ma ango da fatan Allah madaukin sarki ya sa mazaje su kiyaye domin in an kiyaye to zamantakewa zai yi daɗi a ɗaya bangare bangaren shi kenan to sai malai ya ce nasa'ihu ila zauja ga wasu nasihohi da za a yi maki ke kuma mun gano wannan da kyau ko nasihohi zuwa gawa zuwa ga mace allah ya sa ku kiyaye don da irin yadda mata ke halattan wajejen karantarwa da wajejen wa'azuzi suna kiyaye irin nasihohin da ake masu to da al'amarin rayuwa ya yi daɗi a ko'ina kuna ganewa namiji zai zo yau ya ji zai ta kokarin gyarawa amma ke kin shekara kina ji amma kuma sai ga ina wai in kin gyarawa kin ba da kanki ne wai namiji in kin ce mun namiji oba ne wallahi kya mutu marainiya ita ko shashashen take gaya maki wannan in ta koma gida kullum mijinta sai ya mummuke ta amma ke ko da ake maki yadda kasan zomo ko yar kyanwa ke take zigewa sai kin yi abin tsiya sai ta lallabo ta turo kanwanta ko ta turo kawarta ko ta turo yatta ko wani abin da ya kama da haka ke da ke sa karya ce duk wacce ta bude baki ta yi maki magana kin dauka wahayi ne daga Allah kowa haƙuri yake jama kowa haƙuri yake in akwai wacce ke zama a nan da mijinta ba haƙuri take ba ta ɗaga hannu sinai probing ɗinta wrong cewa abin da take faɗi ƙarya ne ɗari bisa ɗari saboda matan annabi ma haƙuri suke yi ni ko na san mijinta dai bai kai annabi ba kuma ita ba ta kai matan annabi ba su ko cewa allah ya lastunna ka ahadin minan nisa mun gane dalilin saukan ma waɗannan ayoyin cewa suka a ɗan yafa masu irin abin da sauran maza suke yafa ma sauran mata ga kisra da kai sarana allah ce in dai rayuwar duniya suke so wa zinata da irin ne yadda duniya take da shi to to fata alaina umati kunna amma wa usarrih kunna sarahan jamila jama'a rayuwar wannan fa hakuri ake yi kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wanda bai sa hakuri ba sai ya sha mamaki a gidan annabi sai a wata guda ba ɗora girki ba wata guda cir amma sun yi hakuri kuma ku kalli wasu irin mata ne akwai aisha yar abubakar wanda ke tun da kike a duniya baki taba ganin mai kuɗi irin abubakar ba idan ki bai taba gani ba kunnen ki bai taba ji ba a ce a kasan ku ko wata ƙasa akwai mai kuɗi irin abubakar na siddiq babu mun fahimci wannan yanzu fa wasu kafirai ne suka ce kowa ya raba dukiyan shi biyu a ware za a rika taimaka ma masu karamin karfi yanzu an samu 'yan kaɗan daga ciki suna ta yin wannan ana ta yabo ana jin daɗin ce kaga wawaye mu a musulunci tuntunin mu ga abin da ya wuce wannan abubakar kwashe dukiya yake gaba ɗaya ya zama talaka ya ba musulunci in ya ƙara dan samun wani ma ya ƙara kwashewa ya ƙara ba musulunci su umar kuma su ne masu raba tsakiya suna bayarwa jama'a kuna fahimtar wannan to irin waɗannan manyan attajiran su abubakar da umar 'ya'yansu na gidan annabi da suke zama a gidan da za a yi wata guda ba ɗaura girki ba amma ke tun da kike ba taɓa haka ba amma tsiyan yau daban na gobe daban kuma mijinki bai taɓa cewa ki zo ko zanga-zanga ma fita ba amma su ko in za a yaƙi da su annabi yake fita kun ga wannan da kyau ko idan aka yi baƙo annabi bai ce cefa ne a gidan ba sai aika masu cewa in akwai ɗan abinci su kawo a ba baƙon in kece sai ki kece da yara ki je kai mai gida akwai ka da zancen banza to me ka kawo mana ko kuma in kin tashi shigantaka sai bakin fa suna zaure an masa shimfiɗa sai ki aiko da kofin ruwa ko kwanan sha shakar da ruwan sanyi sai ki samo kwanuka sai ki rufe sai ki aiko da shi suna buɗa sai su ga wayan wai ai bai ce ba ne ba ne ki kunyata tashi ki ci mutuncin shi a zamanin annabi haka ya taba faruwa annabi ya yi bako ya rasa abin da zai ba bakon nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda in Allah ya so sai ya saukar da abincin gidan aljanna ana ce gidan annabi ya zaga sa san matan shi ka ko garin kwaki babu haka annabi ya fito hankalin shi a tashi wani sahabi ya ce ya rasu lalla a bani bakon nan ni ne yau zan kula da shi kun ga inda ake rufa ma juna asiri haka wannan mutum ya tai da wannan bakon annabi har gida shi ma ranar bai ce fanin gidan shi ba amma da dai annabi ya ji kunya gara ko mai zai faru ya faru amma ku ne za ki ji kawaiki ko makociyarki ko ta yar uwa ta shiga halin bala'i za ki bi gida gida kina bada labari wai zai ku ji wannan labarin ba ya bada gari hmm. to ko kuke zaune a garin nan kenan ba ku da wani source na samun wani information saka kaza ba ka suke yi ba akwai wanda ita zabiya ce kawai mai yada labarai ne a gari aka je wance ya labari gidan nan mai kuka dan dafa kun ji inda mata ke rufa maza asiri shi bai ce fa nan ba amma yana da yaƙinin yana da yaƙinin za a girka a gidan nan ta ce to wallahi mai gida ba abin da za mu ci a gidan nan ni da kai dan abu ne saura nake bararra kama yara su ci ya ce alhamdulillah komai yayi in kina sai ke ce abincin yaran nawa ai billahi lazi baka isa ba sai ba ya ji kuma kun barke da kokawa a cikin gidan haka aka zauna suka shirya dubara ai a takaice dai kawai bakon annabi ya ci abinci ya koshi da ita da mijin da yaran haka sau kwana da yunwa da safe ya rako bakon annabi wajen annabi yana zuwa annabi ya ce allah ya ga abin da kuka yi jiya ya gode muku ya gafarta muku kuma kun san ma menene fate ne fa amma abin da kika raina sai ki shiga aljanna da shi abin da kika raina sai kai ki wuta yasa ina ba ku shawara ku kiyaye wannan allah madaukin sarki ya samu dace in allah madaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa za mu zo mu tashi a doron wannan nasihohin da za a yi maki ya ke amarya ko kuma ya ke matan aure allah ya taimake mu da ku da kiyaye waɗannan nasihohi mu sa sa cikin ayyukanmu allah ya shiryar da mu mu allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum